Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Muhammad Awal Suleiman ne ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Bangarorin da za su fi cin moriyar kwarye-kwaryar kasafin kuɗin Naira biliyan 982.7 da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu su ne tsaro da kiwon lafiya. Babban mai ba shugaban ƙasar shawara a kan al'amuran da suka shafi majalisar wakilai Honorable Umar El Yakub ne ya bayyana haka da yake ƙarin bayani ga manema labarai akan abin da kasafin ya ƙunsa. As you are all aware, the bill is targeted mainly at uh, you know, infrastructure in terms of security Kamar yadda duk kuka sani, kasafin kuɗin ya fi mai da hankali ne ga samar da kayan aikin tsaro da kuma kiwon lafiya. Abin da kasafin ya fi mai da hankali a kai shine samar da kayan aiki ga dukkan ɓangarorin tsaro, wato rundunonin soji da rundunar tsaro ta civil defense da rundunar 'yan sanda da kuma hukumar tsaro ta farin kaya DSS dukkan rundunonin tsaro da muke da su a ƙasar nan saboda ƙudurin shugaban ƙasa na yaƙi da masu aikata laifuka da ma masu tayar da ƙayar baya da sauran ƙalubalen tsaro da ke addabar ƙasar. Wani ɓangare mai muhimmanci kuma shine kiwon lafiya. Kamar yadda muka sani musamman saboda annobar COVID-19 akwai buƙatar zuba jari a wannan ɓangaren. da sanya hannun shugaban ƙasa a kan kasafin za a kafa ɗakunan binciken ƙwayoyin cutar kusan goma a faɗin ƙasar nan sannan za a kafa cibiyoyin samar da iskar oxygen wadda ake shaƙa a faɗin ƙasa a kuma gyara waɗanda ake da su musamman a abuja da kuma sayo allurar rigakafi ciki har da allurar rigakafin kamuwa da covid-19 ta j&j wadda karo ɗaya kawai ake yin ta kuma hukumar nafdac ta amince da ita kudin dai sun tashi naira biliyan 982 da da miliyan 700 da ashirin da tara da da da da da da dubu shida casa'in biyar uku arba'in uku. Dama dai a farkon wannan watan shugaban kasar ya rattaba hannu a kan kwaskwarimar da aka yi wa dokar da ta kafa hukumar kula da asibitocin kashi wadda za ta ba da damar kafa asibitin kashi a Jos babban birnin jihar plato ƙarƙashin asibitin koyarwa na jami'ar Jos. which will be affiliated to the University of Jos Teaching Hospital. Shin wani alfanu talakan Najeriya zai samu daga wannan kasafin? Editan kasuwanci na jaridar Daily Trust Simon Echewofun Sunday ya amsa mana wannan tambaya amma ya fara ne da bayani akan abin da ya haifar da bukatar wani kwarya da kasafin kuɗin. To dai abin da ya kamata dai ya yi shi dai inda akwai matsayin covid-19 a ƙasa to aka ce wai to wannan kudaden ne daga ciki za ɗan ba a siyo basin ɗin da za a karasa da vaccination da ake wato ya kamata kenan a yi wannan kwarye kasafin kuɗin saboda wannan buƙatar saboda wannan buƙatar kuma ga buƙatar na security ya kamata a yi shi a cikin kasafin kuɗin dama mun ga ɓangaren lafiya da ɓangaren tsaro su ne suka fi samun Ka so mai tsoka me za ka iya cewa eh kagan a a na bangaren lafiyan nan already na riga na gaya ma wai wannan akwai bukata a kasa to saboda dalilin ne ma aka sa aka ce to bara ma a dan aika wannan abu zuwa national assembly a yi approval to tsaron kuma kasan abin da yake faru ko ina ga kidnapping ga banditry ko ina to ya kamata a dan samu waɗansu equipment kasan kamar ba shekaran jiya ne ma aka taho mana da waɗansu jirguna daga US ba? Mm, to jirage ma na ji guda biyu ko uku haka da aka kawo nan Najeriya domin dai idan taimaka wannan aikin da ake. To bukatan ne kenan kuma abin da ya sa wannan kuɗi kuma zai ɗan shafe wurin. To kana ganin cewa waɗannan kuɗaɗe da aka ware domin ɓangaren tsaron da ɓangaren lafiya kana ganin ta ina zai shafi rayuwar talaka. to malam in akwai zaman lafiya talaka za su iya su je gona za su iya su yi sana'insu su yi tafiyan nasu kamar daga kano har zuwa abuja ba ba tsoro ba komai a ci a ciniki a dawo a koma to ta ɓangaren lafiya kuma ga ba ba nan najeriya ko kawai ba duniyan ma yanzu ana irin ana fama da wannan cuta ne to insha Allah da wannan kuɗi aka yi kuma wannan cuta kuma an zo an defeated din shi to ina ji Najeriya zai samu lafiya ko ina ba manyan kawai ba Kuna tare ne da sashin yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma shirin Najeriya a yau kuke saurari a shafin Aminiya da dailytrust.com da YouTube a shafin Aminiya Trust. da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com slash trust da twitter.com slash trust Madalla da fatan Allah ya sa wannan lamari ya amfane mu. Ga kuma abin da 'yan Najeriya ke cewa akan wannan kwade-kwade da kasafin kuɗin kamar yadda Fadila Muhammad ta tattaro mana. a gaskiya ina mai goyon bayan wannan ƙari na kasafin kuɗi da aka yi na ƙasa wanda za a amfani da shi wurin harkokin da ya shafi tsaro da harkan kiwon lafiya a hali da ƙasa ke ciki yanzu wa'annan su ne muhimman ababuwa a harkan kiwon lafiya da kuma harkan tsaro wadda kowa ya sani ba sabon ababa ce a harkan tsaro ya ta'azzara ana bukatan ɗauki jami'an tsaronmu suna bukatan makamai da sauran logistics da zai taimaka musu wajen yaƙi da 'yan bindiga da kuma sauran masu tada masu barayi da makamantansu. ya za a sa kuɗi a kiwon lafiya mu zai fi mana amfani mu talakawa gaskiya ne babu wani wannan mu in dai mu bukatar mu kurin abi da su ta hanya mai kyau insha Allah abinda muke addu'a kenan Allah ya zaunar da kasan mu lafiya a Najeriya suna na inuwa abinda muke so a yi da wa'annan kuɗi na budget bangaren lafiya da tsaro gaskiya ne shi ke damuna kawai bangaren tsaro nan da ilimi don haka Allah taya ma gwamnati allah ba ta ikon yi kamar maganar bajal da aka ce an yi mu muna ganin cewar najeriya ta bangaren tsaro jama'a da dama suna son su ga cewar an gyara harkar tsaro to ya kamata mai girma shugaban kasa muhammadu buhari ya duba halayen da talakawa suke ciki ya tausaya musu a ɗan samu koda yadda aka yi a nijar ne samun farashi na shinkafa to ya kamata a najeriya ma a samu kusan kwatankacin haka allah kuma ya ba shi ikon yi wasu 'yan najeriya kenan suke bayyana ra'ayinsu a kan kwarye da kasafin kuɗin da shugaban muhammadu buhari ya sanya wa hannu da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin najeriya a yau a wannan lokaci sai kuma lokaci na gaba da izinin allah yanzu a madadin abokan aiki na Fadila Muhammad da Balaraba Alkasim da Simon cewa Sunday da Sagir Kano Sale, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku a madadin su duka. Ku huta lafiya.